kun ga dai magana dukiya dai aka yadda ake kakkare dukiya kasta sarwanta saboda ita ce abokiyar zaman duniya dukiya abinda a shi shine kamar mutum ne ya mutu ya bar 'ya'yansa guda uku an guda tara ya bar gidaje uku gida ɗaya nan gida ɗaya can gida ɗaya can to sai cikin ɗiyan nan sai wani ya zo ya tsaga gidan nan ya kasa shi kashi tara ya saida ya je can ya tsaga kashi tara ya saida daya ya je can ya tsaga kashi tara ya saida daya to ku ba za ku hana ba sanda yake saishe shin nan ba za ku hana shi sai ya gama in ya gama saidawa shikenan sai ku har hada kuɗi gwargwadon yadda ya kama in namiji da mace ne maza da mata ne sai a kasa kuɗin na wannan kasusuwa guda uku sai a kasa su yadda mace za ta ba da kashi ɗaya namiji ya ba da kashi biyu sai ku haɗa ku je ku kira wannan wanda ya sai gidanku ku ce mai ga kuɗinka shi kenan shi wancan ɗan uwanku an ɗauki hannunsa shi kuma wanga da ya saya an sallame shi yanzu gida ya dawo tsakanin gidaje sun dawo tsakanin mutane takwas in wani ya sake yunkura shi ma yadda ya kasa tara can ya kasa tara can ya kasa tara ya sayar shi ma sai ku tattara kuɗi shi kenan ku zo ku biya shi shi wanda ya saya yanzu gida ya tashi daga zaman mutum tara ya komo zaman mutum bakwai to haka har kowa ya sai da nashi a bama mutum guda wanda biyu sayar za a ce a'a. in ya sayar ana iya ma zuwa wurin cinikin in an kai ciniki an ka gama sai ku ce to muna mun kama sai a sallame shi idan na ƙarshe ɗin shi ma ya sayar to akwai wasu dangi na na waɗanda su ba su gado saboda waɗannan ba sa gado su saboda waɗannan tara ɗin nan sun hana su gado to waɗannan da ba sa gado ɗin saboda waɗannan wanda in ba don waɗannan ba za su yi gado idan shi ya tsayar sai su to su ce mun kama da shi ake ce shi ake ce ma shub'a to kisma kuma ita ma ya ko wannan ce amma ita ba wajen sayarwa ne. waɗannan kayayyakin da an ka bari da gidajen nan da rigunan nan da kuɗaɗen nan da gonakin nan da wane ne nan ya za a raba su ga masu gadon nan shi ake ce ma kisma shine wannan hukunci ya kunshi babi biyu na eh eh babu riba eh ba riba yadda aka yi ciniki haka za a biya in ma wannan ya saya shi ma ya sayar wancan ma ya saya shi ma ya sayar kai baka nan to in ka dawo aka ce farko wani kaza ya sai gidan nan ya sai da shi kaza shi kuma wani ya sayar kaza sai ka tsaya ka yi tunani ka ce to na kama da cinikin wani ko na ƙarshen ko na tsakiyar ko na warkon ka ce su da shi za ka biya yana yi wa ya zan ya sayar daidai da ya saya yana yi wa ya sayar ƙasa da ya sayar yana yi wa ya sayar ya ce. gwargwadon tashin gidajen kore ƙasarsu. su da an yi lokacin da ana sai da gida dubu talatin nan kaduna suka dawo dubu goma yanzu gani sun koma dubu ɗari biyu ta yi nan gaba kuma ka ga an yi salo an yi ƙasa babu mamaki ba ne amma zalika da lahi da aziz eh. to wahiya ita shib'a wajibatun wajibi ce baina ka'i tsakanin abokan tarayya waɗanda kuke tarayya wajen gado to su ne masu kama da shi fil aqari ga gonaki war riba da gidaje wal manqulat dunal manqulat banda abubuwan da ake daukewa wato banda riguna banda irin dai abin da za a kwashi da cikin gida hili ko gini ala qadari hisafin kowa na bada kuɗi bisa gwargwadon rabo ne ga abin da an ka saida wa qari'atu dari wal bi'r wa fa'lu nakli tawadi'un qari'atu dari wal tsakar gida wal bi'r da rijiyar gona wa fakhrun da kuma karon da binnai wato namijin da binnan cikin gona tawadi'un duk waɗannan masu bi ne ga gonar ko kuma gidan wabi tamrin mu'allaq riwaya ta ni to kaman mun ji waɗannan to kaman shi ne wannan mai mai saidawa gona ce ta nuna dabino ya nuna an kusa a yanki sai ya zo ya dibi wannan dabino ya ku daidai daidai in an zo rabuwa ka za a raba a bashi sai sai da gargudun nashi kaso to tunda in an yanke dabino nan kuma shi kenan ai an gama tunda ba gona ya sai ba ɗiyan da asar kai to in ya sai da wannan 'ya'yan kuna iya kama da shu'a ko za ku kyale shi an yanke a bashi nashi kawai shi kenan ya yi gaba tun da bana ne babu baɗi da sha da ruwa wasu na gani eh haɗe da dinin za ku iya kora sai ku ba shi yan kuɗi ne ku yanke a kan kwara ba ku ban da wancan nan wannan ku wasu na gani a tun da dai da biro ne wanda za a yanke nan gaba kila kwana goma ko kwana arba'in to a bar kawai ya sai da daidai na shi rabo a bashi. shi in ya taho an ka yanke an ka buge an ka kakkaɓe an ka tara sai a kasa a hidda mai nashi shi ko kura ba saura baɗi kuma shi ya dawo a ci gaba da amfani da shi kan hamami kamar ɗakin wanka na cikin gida wa baitin raha da ɗakin injin wato wurin da injin nika yake duka dai tawabi'un nan labi jawari amma ba a kama shum'a da makwabtaka idan makwabcinka ya sai da gida ne to ba ka cewa nan ka kama da shum'a ko da makwabci ne irin na an raba muku gidan da kai da shi uwa ɗaya ba dai don in an raba kowa san nashi to kun ga makwabta nan kuma eh wannan ana yi kame a raba kun yarda ku ya ku ci gaba da amfani da abinku ba tare da an raba ba amma in an raba to kun zama makwabta wata bilin haka nan titi kana da gida wanta tsallake yana da wannan tsallake a wai kwamma in eh, haka ne eh, haka na hanyar abin na hanyar ruwa wato gonar lambu kana da gona na gudu wannan tsallake yana da gona wannan tsallake ga ruwa na bi wanda kuke ban ruwa to idan tun da kai gonarka daban tashi daban amma kun yi tarayya ga wannan hanyar ruwa to in ya sai da nashi gona to ba ka cewa ka kama da shub'a ga wannan hanyar ruwa domin idan ka kama da a shi wancan da ya sai gona ita zan gona banza tun ba ruwa wasu da rakin shi ke nema da titi kana da gida wancan tsallake yana da gida wannan tsallake to kaga titin na ina kuri da kai da shi kun yi tarayya da hanyar ta to wannan hanyar idan wancan ya sai da nashi kai da annan makwabcin da ka ka kama da shu'a ga wannan hanya da kuke tarayya domin in ka kama shu'a ga hanya to ina zai iya shiga gidan babu saboda ka ba a kama da shu'a ga hanya wa na zalika da makamancin wannan wa yartaqillu ahlul hiyabi min alwarasati bi sharika to kuma mutanen ɓangare su suke da yanci na tabbata wajen kamu da shub'a ga ɓangaren kamar gidaje uku mutum tara gida ɗaya na angolimi ɗaya na kawo ɗaya na tudun wada to da aka uban ya mutu zai suka ce suka zauna suka ce to gidajen nan duka kowane gida dama a kowace shekara dubu tara tara ake karɓar haya ga kowane gida daga cikin gidajen nan to kuwa ne ku uku ku zaune wancan gida na angori mi da karba haya kai ku kuma da kai da wani da wani ku uku ku tsare na kawo da ni da wani da wani mu tsare wanda na tudun wada amma ba tare da araba ba amma duk da aka karbi kuɗi na na haya waɗancan su raba nasu waɗannan su raba nasu waɗancan su raba nasu ba tare da waɗancan sun shigo cikin waɗannan ba to idan na kawo sai guda ya zo sai ya tsaga gidan uku ya tsayar. to da na tudun wala da na angoli ba su za mu kama da shu'a ba waɗannan da ke tarayya da shi na kawo su za su tattara kuɗi su biya sai gidan ya zauna can tsakanin su uku ɗaya su biyu an gane ko e su za su riƙe wannan kamu da shu'a to wai za ba u idan sun ka sayar wai za ba a haɗu in su ya sayar fali ali ya biyu to wayannan mutanen ɓangaren su za su kama da shu'a wa in ba'u idan duka na kawo sai sun ka sayar bali hadith al-akhar to na ungori ni da waɗanda na tudun wada sai su hada kuɗi su je su biya ko kuma su ce ma su na tudun wada su ce ma na ungori ni ku je ku biya sai su je su biya sai su riƙe wa in ba'u idan da na nan tudun wada da na kawo da na ungori ni duk sun ka sayar bari asabati to dangi waɗanda su waɗanda su suka hana su gado dangi wanda inda ba don waɗannan ba kamar misali a ce to kannan uba wanda in ba don ƴaƴa ba da suke gado to sai kannan uba su je su kama da shu'a su kame gidajen duka bayan ba a ba'adun idan kuma sashe ne suka saida an saida nan kire nan kawo nan tudun wada an saida ƙiri kawo an saida kire anguwar yini balil jami to duk sai su taru su kama dole shuraka ba a cewa sai na tari, tun da ya sayar nan ya sayar can an sayar can to sai a taru gaba ɗaya a biya eh, Ban da abokan tarayya waɗanda an na nesa gudu shafi shi mai kamu da shu'a yana kamawa da misilin misili da misali na misili idan ya saya kamar lokacin da ya zo sai sai ya ba da buhuwan gero da su sai gida to kuma idan za ku kama da shu'a zai ku kama da buhuwan gero ka na mu'azzalan fa ila mithl ajalihi idan ya saya yace zuwa wata uku nan gaba zai biya to kuma in kun kama sai ku ce zuwa wata uku nan gaba radda duk an ka biya ka ka biya shi to ka to mu biya ka in ka na maliyan ko in ya zan mawadaki? au a ta bi hamilin ko ko in ya zo da mai lamun ne wanda zai tsaya maka? bi hamilin mai lamun? bayan azhara akara da idan ya bayyana mai yawa ya kai gidan dubu goma sai suka zo suka ce kai nawa ka sai gidan mu sai ce na sai shi dubu goma sha biyar don ya yi tafi ko kaza bin da alai sai a kama da abinda an kai ciniki a kansa nawa dubu goma wannan dubu biyar na karya sun haɗi wa qimatul muqawwami idan kuma kamar wasu riguna ne ba ba ne ba da riguna ya bayar ko wasu dabbobi su ne muƙawwa to sai a wayi gunan nan kuɗi su masu kamu da shubha su biya kuɗin riguna kalma ji'uli sadakan kamar wanda an ka sanya shi sadaki da lokacin da zai yi amre sai ke tsaga gidan daidai na shi rabo sai ya ba mata shi sadaki to sai a wa gidan kuɗi ku biya sadakin aw makala an bihi ko ko ya uwa ke, sai ta wa mijin ta kurki ta zo ta tsada gidan ta bashi to sai a wa gidan kima ku biya kun ku biya kima gidan na kun ku ba mijin sai ku sallame shi wai wanda da mai amlin ko kuma ya mata mu wani kai da gangan ko ko ya kashe wani da gangan to sai suka yi sulhu sai zo tsaga wannan gidan sai ba magadan wancan to sai ku taho ku biya ko ku biya diya ko ku in ita diya ita ta zama kaɗan ko ku biya kima gidan wanda an ka yi a nan nashi wa arshi jinayatin ko ko yawa wani jinaya ya ya fasa ma wani kai shi kenan sai ya zo ya gidan ya bayar to sai ku biya wannan arafin jinaya ko na wata kama wanda ka ɗai ko kuskure ne kisan kuskure ne yake sai ku biya biya inda kuskure ne sai wanda aka kashe sai ku biya biya ku karbi gidansu wala shi aka fi wurin amma babu shir'a ga abin da an ka gada ma'ana ku da kuke tarayya ku tara sai ɗayan ku ya mutu sai ya ba ƴaƴa na uku to za a yi inda ya mutu yanzu sai a raba gado shi ya gada ga ubangiji shi kuma ya mutu ga ƴaƴansa shi sai aka tsaga gidajen na aka yi dan mai da nasu yabo an ka ba ƴaƴa ne to ba za mu kama da shi ba ba wannan da an gaba sai ya mai da ba za mu kama wanda an kai kyauta da shi da wanda an kai sadaka da shi da wanda an gada wato idan ne yi yanka ya wa mai kyauta ko wa mai sadaka to a zai ta zahirin ke gama wa maliki shi ma ba za a kama da shi ya zarta kama na gado amma ƙali da zahiri suna ganin in in dai kyauta ke ko sadaka a yi mai kuɗi ku biya wai za ta raka shirka usu a tahun idan su abokan tarayyar nan sai suka bar ba suka ce su ba za su kama ba misali kamar wasu daga cikin suka ce su kam ba za su kama ba to lam yakun lil baqin akhadhu ma yahuddu to in guda ne ya rage ko biyu to ba su da dama su su ce gari mu kama gwargwadon abin da an haƙƙa mu inda wata ce mun tsaya ba za ya yaka ba bal ya fi kun aw ya tarak ko dai ya kama duk ya biya ko kuma ya bari duka an gane ko ka ta abidul masu'i wa tihadis kabir kamar inda ya zan abin da za a kama da shi a da yawa ya tsaga gona ya sayar ya tsaga gida ya sayar ya tsaga wancan gona ya sayar ya tsaga wancan gida ya sayar kai ko kai kadai za a kama da shi ba to za ka cewa na kama gida da wancan gona amma wancan na bari sai dai ka ta kama duka ka biya ko kuma ka bar su duka wani za ka jima za idan idan wanda baya nan ya dawo gida fana kul akabi to shi ma yana da dama ya kama da shi a komai ya daɗi wal ga'ibu ala shi wani ba abin nan tsalan mu abin nan bai da kuɗi eh wanda baya ne yana iya kama da cewa ko da ya rage baya ne an gane ko to wani ta abin da sabaqati idan ya zan wanga bai ya sayar wanda ya su ya sayar kai ne ya yawa ne ne uwa ɗai uba ɗai ko ya ɗauko ɗa ya ce shi ne shaidu ne ka gane ko ko mutum ya kira uba ne ya ce shi an shaida ta da shari'a bature ana karɓar shaida uba ana karɓar shaida ɗa duk da wanda kaka ba tuwo kana kana eh, eh, abin nan ga shari'a turawa zai ba shaida kana iya zuwa ga bakin tasha ka so shaidu ka to zuba da shaida a shari'a turawa eh ya kare ce daga hannu ya alƙawarin ba za ka yi ƙarya ba kai kuma ka san duk makayyata ne saboda haka yau ce to ba zan yi ba ko ba shi kenan ba ya yi alkawari da ku makayyata eh, ai ana in ana bin dokokin musulunci wato kowa shi musuluncin nan da gaskiyar musuluncin za shiga cikin zuciyar kowa cikin jinin kowa shi ba in ana shari'a musulunci sai ga an shekara nawa ba a yanke ma farawo hannu ba ba a wa kowa bulala ya sha giya ko ya yi wa wani kazabi saboda musuluncin zai zama kamar wayan lantarki an jona ta kowa yana jin tana aiki ga jikinsa to amma da zaran abin nan nema ta ɗauke wuta sai a kama wayar lantarki ba wutar saboda injin ɗin ya ba aiki can me take suna kayan ji <laughs> to kaji shine Allah ya sa mu dawo kanta wa yanzilul warisu manzilatal mawrusi kuma shi magadi zai sauka masaukin wanda yake gado idan mutum eh, yana tarayya da shi da ɗan uwa ne sai ɗan uwa ya mutu bayan guda ya sai da gida ya sai wannan guda da ya rage shi ne zai kama da shu'a sai ya mutu to ne ko kanne ne waɗanda za su kama da shu'a ko kuma wasu sa wanda za su gade shi to zai su bi sawun su zai su je su kama da shu'a ga wannan abin wal ihudatu ala mushtari ba da notice idan an sai da gida wa zai ba da notice shi wanda ya sai gida shi zai ce to na ba ku wata uku dan nan zuwa wata uku in ba ku ce komai ba to shikenan ba zan saurare ku ba sai zai ba da notice fa yarju bil istihqaqi alayhi kuma kai da ka kama da shu'a bayan ya sai da gida ka kama da shu'a sai aka zo aka cancanci wannan gidan hannunka kai dan uwan mai sayarwa to sai ka dawo wajen wanda ya sai dan ma wanga wanda ya sai gidanku sai ka ce ban kuɗi na in ya ka kuɗin ka kai shi kuma sai ya komo wajen wanda ya sai dan mai ya karbi kuɗin sa an walwale kun gidan ya tabbata ba naku bane ya sayar ba nashi bane ashe gidan akwai rigima ciki ne suna nan rike da shi amma ba san gidan rigima bane ya tsaga ya sai suwa wanda ya sai ma shi ko sai zo ya ba dan uwa ne kama da shi ba sai aka zo aka kame gidan a hannun dan uwan nashi in sai ya komo wajen wanga gidan su ya ce ban kudi na gidan da ne karba hannunka a amshi sai ya ce ga su shi ko zai koma wajen wanda ya da mai can dan mai gida kenan ce ban kudi na dama gida shi ba na ku bane hmm. wajen kudu bi ha, ita shum'a tana faduwa idan mutum ya kada ita amma ba da fiƙaƙe bayan ta riga ta tabbata eh, idan kamar mutum ne zai sai gidan igado cewa ne zai sai gidan ku za a kama da shuwa cewa oh, ni zan kama ba ta yi sai ka sai abin sai ta yi sai sai ka zo ka ce to na kama da shuwa ta ah, ba ka ce wani to to san ne zan kama da shuwa ka sai <laughs> an gane ko to amma bayan an riga an yi ciniki an gama ya to ci tuwa ne na sai gidanku za a kama da shubha cewa ni ba zan kama ba to na in yadda ya ce zan kama ƙarya yake ba ba a sauraron sa kun gane ko shine la qabla ban da gabanin cinikin wa bi shira'i haka nan idan ya tsawo bayan an ka an sai gidansu maimakon ya ce na kama da shubha sai ya ce sayan ma sai a kai ciniki shubha ta waɗi sai a tsaya a cinikin ya yarda wati jaruhu alaihi ko ko ya ba shi haya maimakon ya ce na kama da shi a zai to Allah ɗakunan nan zan yi amre ka bani ɗaki biyu haya shi ma ba ta waɗi la bi shahadati yi bil aqal banda inda yace to ka to kai min shaida zan sai gidanku yace to yanzu an kai ciniki yana zanni an ka rubuta suna ne cikin shaida wannan bai sa ba ta faɗi ba bayan an gama shaida ya gama shaida an kai gida sai zai ce to na kama gidan nan da ba wannan ba abin nan wani iƙalati haka nan kuma idan ya ce ka yi ni iƙala shi ma shi ta abin nan Ya faɗi wa bai ishiƙisil mustasfa ibihi haka nan da sai da ɓarayin da ake kamun shu'ar da shi ba da subuti ha bayan tabbatar ta kaman bayan ya sai gidanku wanda za a kama da shu'a sai kace to sauran da ya rage saida ma to in ka saida mai wannan sauran to shi ba ta faɗi ga wancan bai yiwa ka saidan mai da na kama wancan da shi ba sai dai ka riƙe wannan ka kama wancan da shi ba ka haɗe ikala shine eh, fasa ciniki eh ka ce abin nan kai ni ikala wato ya koyi ce na kama da shi a zai ce ka san ikala shine mai da mai da abu bayan an sayi fasa ciniki eh to sai ya zo maimakon ya ce akhaftu bi shubati sai ce ina neman ka yi ikala ga wannan ciniki in mai dama da kuɗinka, shi ma shi ba ta faɗi da wannan eh wasahihu abinda azance ingantacce annal hadir ala shu'ati wanda azan na gida to yana da damar ya kama da shu'a ila sanati har akai shekara daya walil mushtari murafa'atu amma shi wanda ya sai gida ya samu ya kara tai ya daura kai zuwa kotu ya kuma auya taru don ya kama da shu'a ko ya ce ya bari wal ga'ibu ala shu'ati amma wanda bayanan yana kan shu'asa hatta yi ulama tarkuhu sai an san ya bari wayan kala ko da zamani ya yi tsawo walahu akhadhul gars ya samu ya riki da shewal bina'i da gini bi qimati qa'ima da qima sa tsayayya wato qima qa'ima shine kamar ginin masallacin nan a ce an kashe kaza da siminti bulo kaza wajen duwatsun kankare kaza yashi kaza ruwa kaza birkila kaza masu wayaren kaza masu banki kaza kafintoci kaza a yi totalin kudin a ce to ka biya shi ka zanni gina shi ne kima ka'ima kima makalu iya ko in an buge masallacin na an kwashe bulodi ne an tara ita yana nawa ba a buge ba a ce yana kaza a ce to masu bugewa su kuma nawa za a biya su a ce kaza sai a ce cikin kima sai a ce to ba shi ciku. shi a kima makaluriya na eh eh ba a kamu da shu'a ba a kamu da shu'a ya zama kotaka ne ya gabani don haɗin A yana da yawa kuma wuya gari shi. Na. Eh? Eh ba shi haya. Su bartan mai. Shi mai kamu da shu'a a kai ba shi. ya ba shi kumari eh maimakon ya ce na kama da shu'a sai ce zan haya hmm. wanda mun riga mun yi bayanai game da shub'a wanda shi ne mutane su ya mutu ya basu da gidaje da gonaki amma su yarjejeniya ba za a raba ba sai dai a ci gaba da amfani da su a haɗe to idan wani ya bukata ya zo ya ɗibi daidai da abin da an rabonsa inda za a raba gado ya sayar ba za a hana shi ba sai ya sayar ya karɓi kuɗin sannan wannan wanda ya saya sai a zo a kama hannunsa a maida maida kuɗinsa wadda shi ne ake kira shu'a yanzu kuma za mu shigo babe na biyu wanda yake dan uwan wancan shine kamar waɗannan gidajen in za a raba yadda za a raba su ko rabon kowa ya kama nashi ko kuma rabo na amfaninsu ba tare da an sayar da su ba ba kuma tare da an rabe kowa ya kama nashi gaba ba suna nan dunkule shine babin da ake ce ma fasali na kisma faslun alkismatu salasatu adarudin wato ita kisma nau'i uku ne muhaba muhayatun akwai kisma muhaya'a wa hiya ittisasu kullin bi manfa'ati mawdi'in ma baqa'i riqabi mushtaraka wato isma ta muhaya ita ce keɓanta kowane mutum da amfanin wani wuri tare da kasancewa wannan wurin ba a raba ba yana nan gane ana amfani da shi kamar yadda muka yi maganan mutane tara wanda ugun ya ban musu gida uku ɗaya tudun wada ɗaya kawo ɗaya angwari kuma kowane gida ana karɓan kuɗi dubu tara a wata ko a shekara to sai a ware da wane da wane su uku su zanni kudin hayan gidan da aka kawo da wane da wane da wane su uku su zanni yin amfani da kudin haya na gidan da aka mana da wane da wane da wane su uku su lizimci yin amfani da kudin haya gidan da yake angoni amma gidajen nan uku duka namu ne mu tara wannan in suka karɓa can dubu tara kowa dubu uku nan ma dubu tara kowa dubu uku can ma haka dubu tara kowa dubu uku sai a ci gaba da zama haka gidajen na nan na tarayya amma kowa ya san ga inda yake kasa haya kuma da shi da wani ko kuma ga abin da zai samu a ciki amma ba tare da an raba gidajen ba wannan isma ana kiranta kisma ta muhaya tsani nau'i na biyu bai'un akwai kisma bai'iya wato kisma ta ciniki ya rida kullum da maudu'in muƙabilin lima ya fi zulaka shi ko wannan kisma mutum yau maimakon mutum tara mutum uku gida uku wancan gida ana karɓar dubu tara wannan gida dubu tara wancan gida dubu tara to don ka duba sai ga kowannen su a cikin dubu tara ɗin yana da dubu uku wannan yana da dubu uku tudun wada dubu uku kawo dubu uku anguwari ne wancan ma haka wancan ma haka to shi kenan sai gudan da an zaune anguwari ne da wanda da zaune nan tudun wada da wanda azaune sa'au sai ce dubu uku ɗina waɗanda suke a wajenka can ni? na sai don maka da su da dubu uku ɗinka wanda an nan inda nake ya ce ma wancan na tudun wada dubu uku ɗinka wanda suke a wajena na sai don maka su da dubu uku ɗina waɗanda suke wajenka shi ma wancan ya faɗi haka sai ba a maimakon ka zo tudun wajen a karbi dubu uku ka je kawo ka karba dubu uku ka je anguwar rimi a karba dubu uku ka haɗa dubu tara sai ka riƙe dubu tara na unguwar rimi wancan na kawo ya riƙe dubu tara na kawo wanda na tudun wada ya riƙe dubu tara na tudun wada kamar wato kowane ya sai da kasonsa da accan da kason ɗan uwansa wanda an nan wancan ya sai da kasonsa na can da kason ɗan uwansa wanda ana an gane ko idan an ka cire dubu tara eh, dubu uku cikin dubu tara na kawo saura da dubu shida to shi wannan da ya cire dubu uku yana da dubu uku ka abin nan angwani yana da dubu uku a nan tunan mara ku sai ya sai da su dubu shida ya ce wancan dubu shida na sauran yan uwansa na nan da nan ko ya haɗa da dubu uku na yi sun dubu tara wancan ma ya yi haka wannan ya zan kamar ka sai dubu uku na wancan da dubu uku na kanana to sai a rabu a haka kowannen su ya samu dubu tara ba tare da an ce karɓo dubu uku zan karɓo dubu uku zan karɓo dubu uku nan ka haɗa su zama dubu tara an gane ko wannan kisma ana kiranta kisma ta ciniki wato kowa ya sai na wancan da nashi da acca sai a salis na uku kismatu ta adili isma ita kuma ta daidaita fa idan mu mata ƙara ban manafi'u to nan kuma ita wannan isma yadda take mutum da ya mutu ya bar gona ya bar tariko wannan ya mutu nan ya bar gida ya bar injin nika wannan ya mutu ya bar sato na siminti da mota irin ta kanta ta ɗaukar siminti kun ga da tarikto da gona amfaninsu ya yi kusa da kusa gida da shago mai injin niƙa ko mai gida an zamanin su yi kusa fito na siminti da akwai kura amfanin su yi kusa to a tambaye su su uku ko wannan ku ya yarda za a haɗa gida da injin niƙa da shagonsa a rubuta su guda kun yarda eh za a tara gona da tarikto a rubuta su guda kun yarda eh za a tara ah, Eh, eh, abin nan fito na siminti da mota ta akwai kura an yarda e, an yarda da shi kenan sai a rubuta sunayen abubuwan nan a sa cikin Ko kowanne abin da ya ɗauka ya yarda ya ɗauke shi e, sai a sa cikin ambulan sai a kulle sai a je a ajiye a ciki kowa zai ya ɗauka wanda ya ɗauki inda tarakta yake ya san gona ya yi wanda ya ɗauki sunan injin niƙa ya san gidan da Abda shago cikin unguwa na shi wanda ya ɗauki mota a kori kuma ya san da simintin da a cikin shago abin nan fito da fito din duka nashi wannan ita ce ke mai isma ta daidaitawa to wannan sharaɗi kuma ya zama za wanda zai cika ma wani wani abu misali ya za an rabu haka sai dai in za a cika to ya zama da yarjejeniya kamar yadda zamu shi ne mai idan mu sai a tattaro ma ka ƙara ban shi uku abinda an fami su suka yi kusa da juna wannan su da shawar da ake da kwaɗayin da ake fihi ga wannan abin illa Allah ya yamkina qimatu kulli mawdi'in ala hali san bai yiwuwa a raba kowane wuri bisa ga yadda to in ya zan haka fa yu'addal sai a daidaita shi bil qimati da kima ala aqall ittihami akan mai karancin rabo waya samu sai a yi rabo alai akan sa wato wannan in ya zan bai yiwuwa haka wannan gida kudinsa dubu goma sha biyu gida kudinsa dubu goma wancan gida kudinsa dubu takwas ta ga bai yi abin nan tunda wannan ya wuce wannan ya zan tsakiya wannan ya zan kasa to in ya zan haka sai a yi da yarjejeniya kai mai dubu sha biyu ka yarda in ka ɗauki wannan za ka ci kama mai dubu takwas dubu biyu su ce ina yarda kun yanzu duk wanda ya ɗauki duk mai dubu takwas za a cika mai dubu biyu ya yarda eh kai mai dubu goma ba kare min da mu ayin kayan ta salam alam lalaka wala alaika in sun yarda shi ke kenan sai a rubuta haka wanda ya ɗauki mai dubu sha biyu ya san ana bin sa dubu biyu yawa duk da asma'u za a rubuta sunayen sunayensu wa tuj'alu sai a sa su bi banajir cikin ambulan eh a sa cikin ambulan amma kare da ismuhu wanda sunansa ya hito ala sahanin akan wani rabo a haɗa huwa ma yarihi wanda ya ga sunan tarikto zai ɗauki tarikto da ma yarihi ne ke bin yarihi gona to haɗuwa zuwa shi kowane ila mun ta haƙƙi har ya gama karɓar abin da an nashi na eh shi ne ai muka yi bayani ai sharaɗin wannan rabon sai ya zama haka sai in ya zan kon kaɗan ne in ya zan kaɗan ne to za a yi da yarjejeniya za mu ji can aiki, sai an yi yarjejeniya wani in ya dauki kaza za a cika masa dole sai wannan in ya zan shi ne zai yi illa Allah ya gina sai in ya zan ba shi ruwa a raba kowane wuri duka yadda yake ya zo ya yi rata kenan tsakanin wannan da wannan in an ba wannan wannan ya ƙwari mutane an ba wancan an ƙware shi in ya zan ba haka ba to sai a koma makina mhm. fa in kana ba ahadu hayyizin jam'a sihamin jumi'a kamar a ce bangare kamar ɗayan kiyo shi misali ɗayan wanke sai kuka ce to duk na rabo a tara musu wuri guda shi kenan sai a sai a tara in sunan sai yake sai yake bangare daya duk abin da za su dauka wannan nasu eh ya ya yi haka ba abin zama a bakin mata ma la da fi kismati abinda wanda yake bai yarda a raba abinda babu cutarwa ga raba shi ba ujbir alai sai a matsa shi a raba ne abu ne wanda in an raba kowa zai yi amfani da nashi babu wani cutarwa sai wani yake san ba za a raba ba ko ko za ka tilasta shi a raba da shi wa fi kirmati ma ya mata tsiri manfa'atu riwaya ta to abin da yake in an raba amfanin sa zai lalace fa wani yace a raba wani yace ba za a raba ba sai a sayar an gane ku bayan da laba ba abin min bai'a idan wani ce a sayar sun nemi a sai da ujbila man abahu sai a tilasta ma wanda yake a sayar sai a sai da ka shiraka ibn abdu shi ne abin da ya raba shi zai lalace Ba a ne suke tarayya wani yake daidai a raba bawa wani yake a daidai har shi ma zai roƙi mutane shi Allah a taimaka a sai da mu <laughs> eh, wata zai nake kawai jirgin ruwa jirgin ruwa da guda wani suka ce a raba <laughs> to ya za a raba in dai ba ba itacen wuta ba a yi ba hmm. wal hayawa ne ko kuma wata dabba kamar jaki ko abin wa ma yuqalu abinda ake auna shi da zakka aw yuzanu aw ma yuzanu ko abinda ake auna da nauyi yuqsam wazna au kaina wannan sai a raba shi da da nauyi ko kuma a raba shi da zakka in na zan bunin gero ne ko kuma na ko kirin gero to sai a auna kowa in inda zakai ne a auna ma namiji biyu a auna ma mace guda har ya kare wata kusan ana raba kadarori asmana da kuɗi illa an yi taradau ala ghairi zalika sai in sun zai yarjejeniya akan wani haka eh guda sai a yi musu kuɗi ce wannan riga kuɗin da kaza wannan riga kuɗin da kaza wannan riga kuɗin da kaza sai dai in su masu gadon sun sha a dai tara kawai ka a ce ga kuɗin su a kasa eh, in sun zai yarjejeniya aka shi kenan sai a yi wayan ta da kuma rabon da an kai yana walwale wa liduru warisin audainin an gama rabo sai ga wani ya hito da kuri <laughs> ko da ya zo an raba ke to ai gani ya aka yi ba mu san ka a ni sabon ibadan can baba na zaman da ya can ya amurkuwa ta yayi gani an ka tambayi tsahi suka ce eh lalle an ya kiya amsa yana da ɗa ibada to sai a kwanta rabo ko ko an gama rabo sai wani ya hito da takarda ya ce ina hafi ne bashin kaza shi ma rabon da aka ce a kwanci eh sai dai illa an yaltazimu wa fa'ahu sai dai in su magada suka ce ki nawa ne an ka ce dubu kaza ki to ai ba wani abu ku bari mu biya to rabo sai ya zauna yadda yake can wajen baki aw yarda alwarisu bi musharakati ko ko shi magadin yayi yarda zai bi ku ya karba su shidda ne eh, abin nan kai su su uku ne ya ba abin rabawa an raba ya ba dubu shidda an raba musu dubu dubu uku uku su biyu to sai ga na uku din ya taho sai ya koma sai yau wa ya karɓo dubu ɗaya sai ya karɓo dubu ɗaya ne shi kenan ya samu dubu biyu ɗinsa kowa da dubu biyu kaga shi kenan an gama au ta kunu tarikatu ainihin ko ko in ya zan eh, kamar inda ya yarda ya yi masaraka da su gona uku sai an raba musu su biyu ko ce to saboda haka yana da abin nan filifin can yana da filifin can yana da filifin can ya yi musharaka da su kenan ko ko kuɗi ne an ka bari dubu shidda an ba wancan dubu uku wannan dubu uku yadda to ya ce ya tafi dubu ya ce ne ya tafi dubu ka bi shi kenan an sallan dubu ba ya zo ala kullum da kasu sai ya koma ma kowane ya karɓi na shi yanki ya karɓi yankin su kan ya karɓo can dubu biyu na dubu ɗaya na dubu ɗaya na ya samu dubu biyu cikin dubu shidda wallahu alam to kun ga wannan dan uwan wancan ne amma hukunci yayi daban-daban kitab al-ihya wal ittifaq wal ghadb wal ittiqa wannan yanzu kuma mun kare maganan abin nan wani bangare na wata dukiya yanzu kuma mun zo sakin abin da tura aka ce ma soshiyo ne ne ake cin yawa abin nan ulumul ijtima'iyya zaman ilimi na zaman jama'a yadda mutane za su zauna an ka fara da ɓangaren neman abinci wato yadda za ka yi ka mallaki gida ko ka mallaki gona gwamnati ta tabbatar da wannan gonar ta ce shi ne biya sannan da zaman makwataka zaman jin kai da ji kai na ka yi jin kai ga yanzu in yi gare ka shi ne al'irtifa sannan gafa kwace wato wanda turawa ka ce ma nuna ƙarfi wajen kamar irin sanar kuɗin najeriya nuna ƙarfi shi ba ba ba ne ba kata ba ne sun nuna ƙarfi kamar mutum ne ya karɓi wanki an da guga an wanke an goge an haɗa mai ɗaurin amre goge, zare ba shi da rigarsa sai ya tare ta sai ya diba ciki ya riƙa jamma da riga da wando sai ya riƙa ya ce fito waɗannan sai ban sake ya ce saki mana ban sake ya ce saki babu nuna zan mare ka babu nuna wuta ba wani abu sai da kinta da ƙarfi ka ja ya ja hannun ka ya zafi ka saka mai <laughs> eh ya kwace wato ba sa ta bane ko ba mai bane yawa wanda ya wannan ya an je da shi ko ta a harbe shi ba a ɗan shi ba a yanke masa hannu amma za a ladabtar da shi za a yi mai ladabi bayan an karɓo abin an ba mai shi to kuma gwamnati za ta ɗan yi mai ta ajiyi don kai su sake shi ne gazi wal istiqa sannan cancanta shi ne wani ya zo ya gina wurinka ko a ƙace a sai don mai bai sani ba sai ya gina ya gama gini sai ka zo ka tarar da gida gini to yadda za ka yi ka karɓi wannan ginin sai ake ke na ishe kaki abu ko samun abinka hannun wani yadda za ka cancanci abinka ya koma hannunka shi ne ishe ka ya yadda ittifa mutum rifku eh ko wannan ku zai fito fasali eh man haya mawatan wanda ya rayar da daji shine matattar kasa wadda ba ta kowa ba zai da lokacin ba abin mallakar wani ba ba zuwa da su da wannan wuri daji ne kwankwanni ta je kai ta kaya ta tattare kuku ta tattare itace ta ta gyara madama ta tafke kai hanyar ruwa da komi ta daddasa masara wajen da ya zai da idan itace su ba su wane ne har wurin ya koma gona to wannan gona taka ce ba wanda zai ce tashi ce taka ce an gane ko bayan ada dasiran idan ya koma sabra ya zama dantere wato shine sabra bale gairi hidi ya to kai sai kai tsara kai ko to in ta koma daji wani na iya zuwa shi ma ya kare baka da haka ce a ai nan na taɓa noma na duk ta koma daji to shikenan yadda ka same ta ta koma yadda take dan haka yanzu wani ka shi ma zai iya zuwa ya ci ya irin wanda ka ci shi ma in ya raya ya zama shi wai kuma ma ƙara ba imaratu ta ibn imami amma za a dakatar da abin da a kusa da karkara abin da yake kusa da gari ne za a dakatar da rayar da shi sai an nemi izinin sarkin musulmi eh wanda yake kusa da gari ba nisa to sai sarkin musulmi ya ba da dama a fara za a fara nan ko ka fara in ba da izinin sarkin musulmi bai na iya tada kai hmm. sarkin musulmi ba sarki musulmi ba menene ihya'i me ya rayawa wal ihya'u bi shaqqil anha abinda ake ce marayawa shine ka tsaga koranmu wal tikhrajil uyub da kuma hitar da marimaru wal abari ko haƙa jiya, wal garfi da yin dashe wata hajiri kada ko ka kewaye ko kuma ka tare duwatsun wurin in ya ga wurin da adda dutse wani abu zalika da makamancin wannan duk wanda kai cikin wannan to wuri ya rayu ya zama gona wala ya biru bi wala ya bi irar kuma mutum ba zai haƙa rijiya ba haisu ya durru bi ira jari inda zai cutar da rijiyar makwabcinsa duk inda yake za ka yi rijiya rijiyar ka ta cutar da rijiyar makwabcinka to bai halatta ka gina rijiya a wurin cikin gidanka ba ba wai cikin gidan makwabcin ba in dai wato nan ya zo ba katanga nan ko zo na ya yi rijiya to kai kuma sai ka taho nan in dai shi ya riga ka yi to bai halatta ka taho da nan cikin gidanka kusa da katanga kai ma ka yi rijiya yadda can ƙasa riyojin ku za ku haɗu bai halatta ka yi wannan in ya yi nan katangar gabas to kai ma ka tai can katangar gabas ka yi shi ma wancan ya je katangar gabas ya yi ai ta yi har ƙarshen gari kun gane ko in yayi a katangayin yamma ne to kai ma ka je a ta yamma shi ma ya ta a ta yamma shi ma ya ta a ta yamma har ƙarshen gari in yayi a koma abin nan wajen nan bakin gida ne na harko din to shi ma wancan haka shi ma wancan haka har kudu ga gari haka ake yi kun gane ko wato addinin musulunci la darara wala dirara wa yutabaru zalika to ya za a gane rijiyar ka za ta cutar da shi to ana lura da wannan bi shiddatil ardh da ƙarhin ƙasar wurin wara shawata ha ko shinta in ya zan wuri mai ƙarhi ne ana iya rijiya can a zo ta a yi wata a zona a yi wata a zona a yi wata ko nawa ne ba wata za ta cutar da ta kamar wurin marmara in ko ya zan wuri mai laushi ne inda da an yi rijiyar ta zabta to in kai ta ka wata za a waye gari babu katanga tsakanin ku da ta da katangar da riyojin duka sun yi ƙasa. to nan za a gane bayan hafara jirgi ko da shi mulki ko da cikin gidanka ne za ka yi to sannan ita rijiyar ne in ka yi ta falahu man uma'iha ya ka samu ka hana ruwanta ka ce ba mai ɗiba ma ruwan rijiya kana iya wannan wa bai kana ma iya sayarwa illa bi irin zari sai dai in rijiyar gona ce wadda aka yi don ban ruwan abin nan gona ban ruwan shinkawa ko ban ruwan alkama ko wani abu dai wanda ake ba ruwa can gona to fa alaihi fadliha lidari wannan ya wajaba gare ka dole ne gare ka ka bayar da sauran ruwanta ga makwabcinka a zari wanda yake da gona iyaka da eh alama wanda shi ma yana da tashi rijiya amma ta lalace a wajibi ne bayan ta gama ruwan ruwa eh alama wanda shi ma yana da tashi rijiya amma ma dama muta shagilan muddin da yadda wama cikin shagaltuwa bi islahi bihi yana kokarin ya gyara tashi rijiya wa bi sahara'i in ko ka zo cikin daji ba gonar ka ba cikin daji ka zo sai ka haka rijiya wa haƙu bi kifayati to kai da ka gina rijiya kai ka hi ka dubi abin da zai ishe ka na ruwa kun gane ko in ba ruwan shanu za ka yi ka ba shanun ka su sha sai sun koshi ba nagin da za ta sha sai naka sun koshi ko tumakinka ko awakinka ko raƙumanka ko jakuna ko albadare ko dawaki in wanki za ka yi da wanke-wanke duk sai ka wanke abin da kake so to bayan wannan annan mutane su kuma su shiga ɗiba ka sabiq ila kala haka nan kamar wanda ya riga wurin ciyawa ciyawa ce cikin daji ka riga kowa zuwa to in yanka za ka za ka yanki ɗaya abin da ke isa ka ka ɗauka sauran da ya rage mutane su masu ɗiba au haɗarin ko ko ka je wurin ɗiba itacen wuta idan ka zo inda mota ka zo to an baka dama tun da kai kai riga ka sari abin da kai ma ka loda ga mota ka ka tafi sauran da ya rage mutane su ci gaba da amfani da shi wala su ma yadurru da jari kuma mutum ba zai kago ba zai ƙirƙiro duk abin da zai cutar da makwabcinsa ba kalmar zaki kamar makera ka zo ka kawo maƙera, ka dangana shi ka karye yana bisa gado gado na rawa cikin gidanka wal hammami ko ko kai hammamu ɗakin wanka wanda yake zai cutar da shi wala wa zalika da makamancin wannan an gane ko kun ga wannan duka yana cikin bangaren sociology ko Fasrun yundabu an yi kira ila i'anatil jari zuwa ga a taimaka ma makwabci makwabci taimaka mai akai ba kuntata mai akai ba bai arati magarazi hashabatin da ara mai inda zai kama azara in zai yi abin nan daki mai guga in zai yi tsoro kamar wannan katanga wannan katanga ta makwabci ce to wannan kun ga an haka shi bisa ga wannan katanga eh? to an kira kowane musulmi ya taimaka ma makwabcinsa da ba shi damar ya kuma irin wannan ga katanga kai yi shine abu huraira ke cewa don me kuke bijirewa ga wagga kunna wallahi sai na kada azara nan mizaka ka hada kurin ba kuwa azara azama tanga ba in ji ga mu rera eh mali alaikum an hamu rikun wallahi da armiyan nabi ha ala aka ku. in ba ku bari an azara ta ga katanga ba to ka azaran nan zan dora ta ga ka hada ku manzo Allah ya ce ku yi abu ku dora munki munki in ji Abu Hurairah radiyallahu anhu eh wannan dai eh wannan shi ake shi eh wannan kawa tsoro eh, ka san wani lokaci da gana ake kafawa sai a ɗauke ta ta haka a kawo wata haka to katon gaggabar ba taka ba ce shin ya za ka yi ka yi tsoro jikin ka haɗa da Ta kaga sai makwabcin yayin to an kira kowane makwabci kun ga ba zama irin na tura ba ture bai da makwabci sai a yi ƙaramin layi eh, an gane ko zaman mu na musulunci da katangar gabas da ta yamma da ta ko'ina za a ɗora gini gare ta amma irin zaman kaduna zai a ce makwabci shi da wannan katangar sai a batta haka nan sai dai barayi samu abin takawa amma ga zaman musulunci kai sai ka ɗora soyon ka yare nan shi ma nashi yana har ƙofar gida babu katanga tsakanin ku sai dai mutum ya hau soyo ya tako da wancan gida ya tsallaka wa haɗa can gidan makwabta babu hanya ko ina an gini ya an ce ihu kowa na ji ba ƙaramin layi inda za a biyo a soko ka da tsinke kana bacci ta wunnu babu wannan zaman turawa ne zaman musulunci babu irin wannan duk lillikewa a kai za ka in ka shiga gidajen abin nan su kansu barayi ba su jin daɗin sata irin gidajen gargajiya ba su jin daɗi don babu ƙofar da za a bi a zo a keɓe mai gida shi kaɗai babu da haka sai irin GRA inda kowa gidan shi shi kaɗai yawa to shi ne addinin musulunci ya yi kira ka ba makwabcinka dama shi aza wurin kafa azara ta ga katangarka an gane ko bayan adalaka idan ka ce to zo ka sa ka yi idalaki kenan zo ka sa baka ce mai zuwa baɗi ko zuwa shekara biyar ko zuwa shekara goma ba lam ya kulla huna kano to ba ka da dama wata ranka ce kai zo ka cire tunda dai ka ce zo ka sa to shi kenan har abada Eh, in lali li islahi jidari sai dai in za ka yi gyaran katangar ne katangar ta yi rami to shi kenan sai ka ce to wani ka cire ina so zan gyara in ka in ya cire ka gama gyara ka ce da mayar kuma nan ba kai za ka maidan mashi ba shi zai zo ya gyara abin shi kamar yadda yake shine wala yalzam hu adatu in ya in ka gama kai ka gama gyaran katanga ba dole ne ka maidan mai ba sai ya zo ya maida abin shi da kanshi bi khilafi ta'yin muddati amma sabani inda kace mai zo ka kama shekara goma to tun daga shekara ta daya har shekara ta goma sabda duk kai gyaran katangar ka zaka gyara mai daki ne in ka ɗebi lokaci amma in baka ɗebi lokaci ba in ka tashi gyara zai ka ce dai ya zo ya gyara ya balle don kada ka bata mai kaya cikin daki in ya cire ka gama gyara ka ce to mai suwa amma in ka ce shekara biyar ko shekara goma to da ka gama gyaran katanga kuma sai ka ci gaba da gyaran ɗaki sai ka gama ka mai dan mai yadda yake don in shekara goma ta ƙare shi kenan kuma sai wani sabon a girma walahu fatahu Natin ya samu ya bude ya wata kofa ta karamin abin nan wato ta shiga wajen to ya waje ba gare shi an ya bana lahu ya mai izini fi dukuli ga shiga cikin gida ne li islahi jidarihi min jihati don ya gyara katanga ta cikin ɓarayinsa katanga tana da huska biyu ta waje da ta ciki to da cikin gida ne zai iya yin filasta ko zai iya yin yaɗe to in zai iya yaɗen baya sai ya gaya ma makwabcin zan shiga in yaɗen katanga ta zai fito bismillah mata su shiga ɗaki in an gama su fito wannan wajibi ne to wala na rawdanati ya samu ya buɗe ƙaramar ƙofa ta wannan wurin tsakaninka da makocinka kana iya ka buɗe koma ka yi koma ka sa mata aure maimakon in ka tashi ɗaukar laka sai ka ke wata baya ka shigo ƙofar gida ne ka abin nan to sai ka buɗe wannan koma ita ce rauzana in an kwaba ƙasa da cikin gidanka sai a jawo kawai a sa zassauki. sauki a yi haɗin in an gama kuma a kama ta a kulle sai an tashi gyara ya samu yawan nan maslaha ce, saboda maslaha amma ya zama la ya tsale minhu ala jari wadda ba zai iya ne gidan makwabcinsa ta wannan kofar ba a rere ta kikkire yadda babu wani abu wai za ta da a yaji daren idan sun kai jayayya wata katanga wadda a tsakaninsu wala bayyana ta, kuma babu shaidu fa huwa liman liman ilaihi wujuhul ajuri aw taqa to na wanda adda huskar tanti ne ko kuma mahada gudu? lokacin da kake gini kakan yi kokari kai fekin bulo nan gabanka na baya filista ko yaɗe za su yi lagos ɗinsa saboda haka idan aka diba aka ga daga nan daga cikin gida bulo ɗin ya yi daidai ya yi fekin amma can baya da kusoshi da margwaɗe-margwaɗe zai fito mai wannan gidan shi adda wannan katanga Ya aka zo daga baya aka ga nan yayi daidai to mai wanga gida shi adda ba na wancan bane domin in za ka yi gini da gidanka za ka tsaya ka rinka jera bulo kuma nan gaban ka za ka yi kokarin ka ga kayan sai saboda haka za ka tanki na cikin gida da na waje duk iri daya to shi da ka san ga mai wannan tanki an gane ku bai mustawa sai aka ga gulo din da ciki da waje duk dai ko ko aka ga tankin da na wancan da na wannan da na gidajen duka duk dai to wa da katanga fa huwa mushtarakun to ya zama su su biyu don haka kada ake ginin wangana sai da wajen sa wangana yi da wajen shi da sun ka taki fenti wanga ya wanga ya duk ni daya saboda haka su biyu adda katanga bala ya tasarrafu fihi ba zai yi tasarrufi gare ba illa bi izinin shariki sai da izinin abokin tarayya kama hadama wanda ya rushe wannan katanga li gairi daruratin babu wata larura nan kawai sai ya rushe wannan katanga lazima hu i'adatu ya zama dole gare ya mai da wannan katanga da take sai nan adama idan ginin ya fadi fa in amkana ismatu arasatihi in yana yiwa a raba wannan filin katanga din ushima shi ababu shi haka magana take ba wai an rubuta ba sai a raba wa illa in ko bai yiwa a raba ujibira ala bina'i ma'ahu sai a tilasta su su taru su gina shi tare da wani yawan da wanga su mai da katanga da take tunda ba su zuwa kare ita ba fa in aba idan guda ya ƙiya, wa bana adu ma ɗayan ku ya zo ya gina falahu man man al-akhir ya samu ya hana wancan ɗayan min al-intifa'i da yin amfani da ita da yawa tiya ma ya don ya biya na rabin kuɗi da ta faɗi an gaje su gina guda ce shi da halin gini yanzu sai dai ya gina to sai tsare katangar ko shanya ba a yi bisa gari ta sai ya biya kuɗi wasaƙa mutabi'un lissufus sannan wannan dake wannan yana bin gidan ƙasa eh wanda adda gidan ƙasa kazafi adda wannan dakin yana bin sa wa alaihi islamu kuma in za a yi gyaran wannan dakin din jakin bene wanda adda gidan ƙasa shi zai gyara shi ne yan tafi a bihin a'ala don wanda adda gidan sama sun yi amfani da shi don in na shi ya faɗi duk gidajen sun faɗi yawa shi za a kallafa wani biji dare ne ala janibai ya ɗari ke ittikaza sabaɗin wato wanda adda katanga biyu a gefen titi wato waɗannan gidaje na wancan tsallake nashi ne wannan nana nashi ne titin ya sa wato gidajen sun sa titi tsakiya tun daga farkon layi har ƙarshe to yana iya lalloci sai ya yi wa titi rabta eh tun daga kwanan nan ta gidan mazabgari har zuwa ibrahim yi kai adda gidajen yamma kai adda na gaba sai kai musu rabta kawai sai a buge kwano eh. kamar in mutu ya tafi kasan makka yana ganin irin waɗannan gidaje ka yi tafiya tun daga kamar ƙarshen layi na haka yi masallacin juma'a wanta duk an buge kwano babu wani abu sai eh kamar rumbun dukiya inda ake cewa rumbun dukiya to duk inda hajja wannan da wannan gidan da wannan duk na mai gida guda ne to in ya zan kai nan kai nan to kana iya rabta da kikin gaba ɗaya ka buga mai kwano ba rana ba ruwa sai a je a wuce a'a da motoci da kuwa ai ga sharaɗi na ga sharaɗi na eh ya samu ya riƙi wannan lalloci wai shira'u adini hate kuma da sako baranda wato yana irin baranda amma da sharaɗi da ta duro da marati wadda ba za ta cutar da masu bi sun ce ba eh ba ta cutar da motoci da dabura da jama'a masu bi sun ce. wa tariyatu jidari kuma ya samu ya ɗauka tsawon katanga ta yi mata abin da yake da sharɗin inkina da sharaɗin hannuwa min al-iqtila'i daga gidajen makwabta eh. wala yajuzu aka bi shay'in min as-sabilati amma wajen kai wannan rabta ka buge kwano bai halatta ka ce ni wanda ya bi nan da ba rana sai ya biya ne yake suna tolgate tolge <laughs> bai halatta ka ce ka karbi tolgate in muje ce zai zina ka ce to a nawa to bai halatta <laughs> sai ka bari a wuce saboda Allah wannan su mushtaru kuna biya kamar yadda yake titi to mutane suna tarayya ga wannan titi fil istidraki wajen ni <laughs> wajen hanya wato mina ɗari eh, wajen mai da shi hanya wal julusu fil masjid haka nan zama cikin masallaci lil ibadati dan ibada kazalika shi ma haka yake an yi tarayya shi ma mushtarak ne wa man sabaka ila mawdi'in wanda ya riga ya zauna ga wani wuri cikin masallaci lam yaqum ba zai tashi ba minhu daga wannan wurin illa lil ihtirazi sai fa in ya zauna don yin sana'a ne ya tsaya da wata eh, kamar dinki yake ba sallah ko tabbihi ba a'a lil ihtirazi a'a ihtirazi ko eh kai naka yayi ihtirazi ko हाँ एक रही तना الإهجرة صناعة من الحرفة وجعل وقوك وما يدى شي مكانا يما يدى شي ولن زمان دين دين تو أنا في أدب دي كده يبقى كده يما يدى أبن بداع برندة برندة جيني شيني في كافي كان جيني يكب يري برندة لو باكين suna yi ne don barayi eh, kamar yanzu kaga cikin lagos wani titi yana da gate da zarar dare ya yi an kai lokaci kaza to sai a kulle gate saboda motoci barayin motoci su ake wa wannan gate na karhe a sa kulle a kukkulle saboda barayi ne ba su yadda da kansu ba ka gani wannan gate akwai shi kaduna eh to ka gani nan za mu